hukuncin da aka yanke wannan yaro hukunci ne wanda daman shari'a haka ta aje ta musulunci irin wannan tsarin kuma shine abin da ya daidaita da shi kuma idan muka yi duba da kare haƙƙin yara ga wanda 'yan rajin kare haƙƙin yara suke ta magana a kai ko suke ta maganganu a kai akan cewa an tauye haƙƙinsa ko kuma an tauye haƙƙin yara to alal hakika rashin fahimtar doka ta addinin musulunci ko ka'idoji na addinin musulunci da yadda musulunci yake kare ɓanna lokacin da za ta auku ko kuma a'a lokacin da ake jin tsoron za ta iya aukuwa nan gaba idan muka kula za mu ga cewa shi wannan yaro da ya aikata wannan laifi aka yanke masa wannan hukunci ceton yara ya miliyoyi daga aikata laifi mai kama da irin wannan domin ita shi addinin musulunci kullum abin da yake kallo yaya za a kiyaye kada aikata wata barna ko aikata wani laifi zuwa gaba ba dako yake aikata laifi don yi hukunci ba ba gaggawa da garaje yake ba na cewa mai laifi ya je ya aikata laifi don a kama shi a hukunta shi ba a'a idan mai laifi ya aikata laifi a tsari na addinin musulunci matukar ya je ga shari'a to za a yanke masa hukunci ne daidai da abin da ya aikata domin na baya shi ma kada ya tunanin cewa nan gaba ba zai aikata ba kaga idan ka lura za ka ga cewa kenan ashe an ceto miliyoyin yara daga aikata laifi mai kama da irin wannan kila duk lokacin da wani mai laifi ya aikata laifi ko kuma a'a aka aikata wani laifi ta sanadin laifin cewa abin da aka yanke hukunci zai ceci rayuwar wani gata aka yi wa na baya ba karami ba domin su ma kada su aikata irin wannan laifin sannan a bangare ɗaya su kansu iyaye zai zama kalubale a gare su akan cewa duk lokacin da mutum ya haifi ɗa zai duba da kyau wajen tarbiyyarsa da shigarsa ta yau da kullum da mu'amalarsa da shi da ficinsa akan cewa shi ma fa doka ba za ta kyale shi ba duk lokacin da ya aikata laifi mai kama da irin wannan to waɗannan suna ɗaya daga cikin duba da doka ko shari'a ta musulunci take kallo lokacin da wani ya aikata laifi to takan yi dan ta ceci rayuwar na baya wannan a takaice za mu ga cewa lallai ba karamin ceto aka yi ba ga ƙananan yara a baya ko kuma na baya da za su zo a bayan shi wannan yaro da ya aikata wannan laifi cewa ba wani yaro da zai kara tunanin ya aikata wannan laifi ko kuma laifi mai kama da irin wannan yanda cewa shi ma gashi ya aikata an hukunta shi kaga kowa zai kaffa kaffa kaga an ceci raguwar yara na baya kenan wannan ita ce hikima ta addinin musulunci a wannan shi yasa ma bata yadda da beli ba beli in dai wato ainihin beli ne na wato ainihin laifi a ce za a wato fanshi mutum lokacin da ya aikata laifi to musulunci ba zai yarda da wannan ba in dai laifi ya tabbata ka je wajen shari'a to za a yanke ma hukunci hikimar haka dan gaba kada wani ma ya aikata laifin kuma hakan ya ba da natija sosai ko yana bada natija a wannan tsari na musulunci